a yayin wani samaman da suka kai a cikin daren laraba wayewar alhamis a ƙauyen abdagungu da ke a nisan kilomita goma sha biyar da birnin yamai ne jami'an duwan ko kuma kwastam a ƙarƙashin runduna mai aikin sintiri a jihohin yamai da tilaberi suka yi wannan babbar cafka da ta shafi duro duro 341 haɗe da jarkoki 76 shaƙe da man fetur da wasu jarkoki 47 na man injin waɗanda aka ɓoye a gidaje da dama waɗannan 'yan fasa ƙauri kan yi amfani ne da kwale-kwale don ƙetaro da kaya daga najeriya damuwa da irin barazanar da ajiyar man fetur a gidaje ke yi wa rayuwarsu ya sa jama'ar ƙauyen na abdagungu tsegunta wa hukumomi abin da ke faruwa kamar yadda kanal ahaya alhashi ya faɗa lokacin da aka gabatar wa manema labarai waɗannan kayayyaki eh, daren na november muka sai cikin wani gari da ake ce ma gungu inda wani sufi rock suka zo suka aje karbiran karbiran ya kai wajen tonu 340 kuma cikin gidaje suka boye wannan karbiran cikin pirog ya zo ya hito da wata kasa vazinkin niger inda ake petrol cimma shine brigade national da brigade ta tilabiri nyame tilabiri suka da da edkin police suka je suka kawo wannan karbiran bai don haka rundunar ta jami'an duwan ta ce ta yi nasarar kama wata tanka mai lambar kebbi state dauke da lita dubu arba'in na man fetur a wani lokacin da ta ƙetaro daga najeriya da takardun bogi Kani a yi wannan stage yan birgat su ma sun yi wani aiki kama aiki na gwamnata na sitarin ta 40 mil dubu arba'in na essence bisa mi eh, abin da ke ce ma fudu kiman, kamar takardun wata gada take ta hema ba takardu ba ne na gaske kuma ita ma fayi bazan ta hito bayan haka akwai wajen bido eh, dari hudu can brigade national su ma bisa hanyar gata doso da bellera ake ta kama su da mu da polis kamar yadda ake cewa da ɗan gari akan ci gari haka masu fasa kwabri a ƙauyen na abdagungu suka samu gamin bakin wasu ƙauyawan cikinsu har da hakimin garin kansa in ji kanal muhammadu arzika shugaban rundunar yaƙi da yan fasa kwabri. tout ça là dans des constitutions avec la complicité de la population y compris du chef de village. baya ga koma bayan da yake haddasawa tattalin arzikin ƙasa fasa kwabrin man fetur wani abu ne da ke barazana ga rayuwar jama'a da ta muhalli.